danna subscribe sannan ƙararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna daga taskar gidan magani habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya tare da koyar da hanyoyi masu sauƙin gaske da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa kuma a gidansa don taimakon kansa da iyalinsa insha Allahu. A yau kuma a daidai wannan lokaci, cikin yardar Allah zan kawo ɗan takaitaccen bayani A kan wata shahararriya kuma sananniyar ciyawa da muke da ita a duniyar Hausawa. Wannan ciyawa ba wata ciyawa ba ce ba illa ciyawar da ake cewa ƙaiƙayi koma kan mashekiya. Na san da yawa mutane sun san wannan ciyawar amma ba su santa a zahiri ba sun san sunanta domin ciyawa ce wacce ta yi shuhura a duniyar hausawa wannan ciyawa tana da matuƙar amfani kala-kala a tattare da mutum musamman al'amura waɗanda suke da alaƙa da buri na zuciya ko kuma lafiya ta wasu ɓangarori kamar abin da ya danganci matsalar sihiri ko matsalar shaidanu ana amfani ko kuma in ce ana sarrafa wannan ciyawa ta hanyoyi da dama domin kawar da ire-iren waɗannan matsalolin kamar mutumin da ya kasance yana fama ko kuma mace wacce ta kasance tana fama da matsalar shaidanu irin jinnin ashik waɗanda suke hana mace aure ko kuma suke auren mace ko kuma suke hana ta zaman lafiya a cikin gidanta suke hana ta jin daɗin zaman aure da mai gidanta yadda ake amfani da ƙaiƙayi kuma kan mashekiya za a same shi in ɗanye ne a shanya shi ya bushe in kuma busasshe ne sai a daka in aka daka sai a raba shi gida uku kashi ɗaya sai a kwaɓa shi da turaren wato wardi sai a rika zubawa a ruwa wannan mata tana wanka da shi in namiji ma ne zai iya yin haka da shi kashi ɗaya kuma sai a kwaɓa shi da wani mai wanda ake kira wato man gelo sai a kwaɓa sai a rika zubawa a garwashi ana yin turare da shi kashi ɗayan kuma sai a yi garinsa sai a rika sha a ruwa ko a ruwan zafi ko kuma a ruwa ma dai kawai haka nan sai a rika sha sau biyu a rana in Allah ya da yana kawar da matsaloli masu alaƙa da shaidanu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci in Allah ya so ya yarda haka namiji ma zai iya amfani da wannan sannan yana maganin ciwon kai musamman ciwon kai wanda ya ƙi cinyewa ana amfani da wannan ciyawa ta hanyar zuba ta a garwashi ana turare mutum yana shaƙa akan matsaloli irin na ciwon kai sannan idan mutum yana tunanin wato akwai sihiri a tare da shi sai a nemi ciyawar ƙaƙayi koma kan mashekiya tare da ganyen magarya sai a daka su in ɗanyu ne a kirɓa sannan sai a zuba a cikin ruwa sai a karanta wasu daga cikin ayoyin alƙur'ani a cikin wannan ruwa sai mutum ya zamanto yana sha kuma yana shafe jikinsa in Allah ya so ya yarda yana kawar da matsaloli irin na sihiri matsalo wato ainihin magungunan da suke a cikin wannan ciyawa suna da yawa amma zan takaita a iya nan sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu